الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗuwar fuskokinmu a wannan yammaci na asabar na biyu ga watan rajab a wannan shekara ta 1430 hakan nan kuma ya daidai da goma sha ɗaya ga watan mayu watan biyar shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah a wannan darasi na wannan littafi mai albarka littafin iziya wanda yake kuma shi ne darasi na 33 a cikin littafin muna nan dai a cikin fasali na ashirin fasalin da yake mana bayani kan abin da ya shafi salloli da suke sunnoni ne kuma sunnanta tasu sunna ce mai karfin gaske a darasin da ya gabata mun yi magana akan salloli guda biyu sallar witiri da kuma uh, salatul aidain sallar idi guda biyu kenan yanzu tunda malam ce guda hudu da biyu kenan suka rage za mu tashi ta uku shine malam Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya ramshe shi yake cewa as-salisatu salatu kusufi shams وهي سنة في حق كل مكلف ذكرا أو أنثى ويستحب إيقاؤها في المسجد والجمع لها ووقتها من حل النافلة للزوال قال رحمه الله الثالثة سنة تأكو ميكارب دسكيري جكين سنوني سنوني دسكي سنوني ما ليتي صلاة كسوف الشمس ita ce sallar kisfe rana sallar kisfewar rana ma'ana sallar koyuwar rana a waye gari yadda aka saba ganin rana ya zamana ba haka take ba yasa malamai suka ce abinda ake nufi da kusufu shams huwa zahabu dawi shamsi kulli shine hasken rana baki ɗayan shi ya ɓace au jullihi ko kuma mafi yawan hasken rana ya ɓace a waye gari ya zamana karfe goma na safe ko karfe sha ɗaya na safe ko karfe goma sha biyu na safe misali kawai a nemi rana a rasa gaba ɗaya hasken ta ya dishi har ya kai gargara ana ganin taurari kun ga idan ya kai ga ana ganin taurari gaba ɗaya hasken rana ya riga ya ɓace gudunsa Allah ba ta mun gano wannan da kyau to amma idan ya zama na kana hangen na nesa kamar farko ko almuru kaga hasken bai riga ya ɗauke ba kenan to a kowane ɗaya daga cikin su idan irin wannan ya faru abin da musulunci ya karanta shine mala ike mana bayani a idan aka ce kusufu shams shine huwa zahabu dawi shamsi kulli aw jullihi shine tafiyar hasken rana ya bace gaba daya ko kuma mafi yawan hasken rana ya bace idan ya bace gaba ɗaya shine muke bayani har yakan akan ga lokacin da za a duba ga taurari kawai kaga kenan gari abin nan nasu Allah salamatu lafiya kuma ba dare biyu bane balla ce a rana ɗaya an yi dare biyu kamar da bayani zai zo au nihi ko kuma mafi yawan hasken ya zama ne a bace idan aka samu wannan shi ake kira da kusufu shams sai a ce rana ta yi kusufi to shi ma wata idan ya ɓace hasken shi ya ɓace baki ɗaya ko kuma wani kaso mai tsoka na hasken shi ya ɓace shi ma ana kiran shi da suna kusufil kamar ƙwararci na da kyau ko sai malamai suke maganganu kamar haka idan suka ce idan aka ce kusufi shams shi ne tafiyar hasken rana idan aka ce kusufil kamar shi ne tafiyar hasken wata mai bambancin su eh an sake mai ta hukuwa mai bambanci da kusufi shams da kusufi kamar eh wurin suna wurin harfa ba eh wani harfa ba uhm, ka ce akwai bambanci uhm, kusufi shams kafin ne na biyu kusufi kamar khawun ne saboda haka malamai suka ce mai kha'un shine na rana shine na wata mai kafu shine na rana mun gane wannan da kyau ko abu na farko kenan magana ta biyu kuma wasu malamai suka ce a'a da rana da wata duk ana kiransu da suna khusuf ana cewa khusufil kamar kuma ana cewa khusufil shams da ne kenan da kha'un magana ta mai kenan ta biyu magana ta farko mai kha'un ne na wata mai kafin shi ne na rana magana ta biyu shi ne dukkansu kowanne ana iya sanya mai kha'un magana ta uku ita ce cewar akan ce sufi shams da kafin kenan kamar kuma da yake ya halatta a ce ku sufi kamar da mai tsora da kafin din sai dai malaman lokacin suka ce wannan bai yi ba saboda ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da kha'un ga wata yace fa iza bariqa al-basar wa khasafa al-qamar kaga da yace wa khasafa al-qamar sai da kha'un ba da kafin ba wannan kenan sai kuma na gaba wasu malamai suka ce idan aka ce kusufi shams shine idan hasken rana ya tafi duka idan ya ramana kuma wani sashi ne ya tafi sai a tunashi da khusuful kamar kamar dai da malaman lugha suke ta magana akan wannan almin da mun san takaitaccen bayani a kansu. qala rahimahullah a salisatu sunna ta uku daga cikin sallolin da suke eh, sunnoni ne masu ƙarfi salatu kusufi shams shi ne abin da ya shafi sallah ta kisfewar rana za kuma mu zo mu yi sallah ta kisfewar wata ba cewa ake rana saki wata ba a wasu billahi min shaitan wannan jahiliya ne wannan arnanci ne da makuzanci babu shi a musulunci domin rana hanyar ta daban wata hanyar shi daban wal qamara qaddarnahu manazila hatta da kal urjun al qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wa la al-laylu an-nahar kullu fi falakin yasbahun kullu fi falakin yasbahun saboda ka ba magana rana saki wata wannan wata jahiliya ce da yake nasallahu salamatu wal lafiya. قال رحمه الله وهي سنة إتسلى تكسف الشمس hukuncin ta sunna ce kenan kaga tabbatacciya ce a shari'ance kuna ji da kyau hadisi ya tabbatar daga Aisha ubangiji subhanahu wataala ya kara mata yadda take cewa anna shamsa khasafat ala ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tab'asa munadiyan salata jami'a ko a salatu jami'a ta فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات sai da aisha siddiqatu binti siddiq Allah ta'ala ya kara mata yadda tace rana ta yi kusufi kaga tace anna shamsa khasafat da kha'un lallai rana ta yi kusufi ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan kai tsaye sai nuna mana kenan da ta yi me ya faru abin da rasulullah ya yi shi ne abin da shari'a ta tabbatar da shi annabi tsira da alaihi Allah su tabbata a gare shi fa ba'asa munadiyan sai ya aika mai shira yunadi yana shira mai sanarwa yana sanarwa abin da yake cewa as-salata jami'a as-salata jami'a as-salata jami'a a taru a zuwa sallah a taru a zuwa sallah ku tuho za a yi sallah kun ga ba kira sallah ne Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ba haka kira as-salata jami'a as-salata bin nasba kenan ko li eh, uhduru as-salah ku halarta zuwa ga sallah hiya jami'atu sallah da za a taru a yi ta فاجتمعوا suka taru suka amsa امسا كيرا allah الله صلى الله عليه وسلم وتقدم سي مرزا الله wa kabbara ikabbara ko fa kabbara yana wuce ga masa ikabbara wa salla arba'a raka'atin ya yi salla wacce take tana da ruku'i hudu fi ne a raka'o'i biyu kenan ko kowace raka'a da ruku'i nawa biyu wa arba'a sajadatin da sujada hudu kenan kowace raka'a kowace raka'a sujada biyu kowace raka'a sujada biyu wannan hadisi imam malik ibn anas ya rawaito shi a muwatta imam al-bukhari ya rawaito shi sahih bukhari imam muslim ya rawaito imam abu dawud tirmidhi sa'i. in ba kuma ta mun yi shi a cikin mudatul ahkam kun ga wannan hadisi yana dauke da sakonni da dama sakonni sako na farko tabbatuwar yin sallar kusufi wacce yake manzo Allah tsira da Allah tabbata a gare shi ya wuce gaba ya sallace ta abu na biyu ya nuna ya halatta a taru ana taruwa don a yi ta kuna jina da ke ko abu na uku ana kiran mutane don su zo su halarce ta da lafazin as jami'a yadda ake yin ta shine ana yin ta ne raka'a biyu a kowace raka'a ruku'i biyu da su biyu kuma ana tsawaitawa a cikin wannan sallah hakan nan kuma sai da aisha radiyallahu anha ta sake rawaito wani hadisin makamancin wancan da muka ambata a ciki sai take cewa ban sharafa wa qad tajallat shams fa khataba an-nas fa hamida Allah asna alayhi thumma thumma sharafa sanna annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a kai sai ya juyo bayan me kenan bayan ya kuma sallami wa qad tajallat shams a daidai wannan lokacin rana ta riga ta bude fa khataban nas sai wa mutane huduba kenan kaga wannan ruwa ta nuna mana ana huduba fa hamidallah a hudubar sai ya gode ma Allah innal hamdalillah kenan wa asna alaihi ya yaba Allah da abin da yake shine mafi cancanta a yabe shi da shi thumma qala sannan sai manzo Allah yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aytum dhalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أخير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi duba yace inna shamsa wal qamara lalle rana da wata ayatan min ayatin la ayoyi biyu ne daga cikin manya-manyan ayoyin Allah maɗaukin sarki ba su suka halarci kansu ba ɗabi'a ce kuma take wanzar da su ba la yana khasifan da mauti ahadin kun ga rasul ya ce zai ce la yana khasifan da rana da wata din ya ce la yana khasifan ba sa husufi li mauti ahadin dan wani ya mutu wala li hayatihi hakan nan ba sa sufi da an haifi wani domin ranar da a ranar da aka samu yusuf ranar da ibrahim ya rasu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da ya rasu sai kuma daidai da kaddarar ubangiji ranar aka husufi suka ce ina ai rana ma ta yi husufi dan manya ya rasu ai babba ne ya rasu kun gane wannan da kyau ko sai annabi tsirara ne ta Allah tabbata a gare shi ya tashi ya gudu ba ya ce rana da wata ayoyi ne biyu daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ba sa husufi dan wani ya rasu tsoraka rasuwar shi ta yi ta yi kitin tsone da wannan kaddarar kuma a lissafa cikin A ai daga cikin karamominsa ma rana da ya mutu rana ta husufi a ranar ina ba kun gane wanda da kyau hakan nan wata shi ma baya husufi don wani ya mutu ko don haifi wani za shi aiki ranar da ya rasu ranar da aka haifi shi ranar ma sai da rana ta husufi ko kuma wata yi husufi a garinku ne ta kan yi a garinku wannan ya rasu aka yi to kuma a wani garin a wannan ranar da aka samu husufin na wata ko na rana a wani garin kuma a wannan ranar wata sun kwara wani mutu kun gane wannan da ke ko Sai kenan a wani garin kuma can tsallake wanda ba na ba na shi ba wani kasur kuma arne ne ya mutu kenan wani ba zai baka lasisin cewa mutum ya ɗauke su cikin karamomi ne ma ai ranar da ya rasu ranar da ake husufi ko kuma ga an ce ranar da ya rasu sai da aka guna ana ruwan sama jiya ba a kwana ana ruwan sama ba wa aka haifa wa ya rasu so daga mutum ya kiyaye a dinga kaddara ubangiji wani ga kawai tumakai ne suka ga jama'a za a tafi jana'iza jama'a sun taru sun yi hanyar da suke gaya suka taru suka ta hanya sai ta haifi ba kai ba sun je jana'izar wani yau daga dole sai an yi hatara sosai da su yasa nan tsira da amince Allah tabbata a gare shi dan ya bai mata tauhidi kariya ya tahi tsaye ya ce la yan khasfani da wati ahadin ba sa husufi dan wani ya mutu rana da wata wa rani hayati haka nan ba sa husufi dan an haifi wani annabi sai da aminci Allah su tabbata a gare ce fa idza ra'aytu zalik in kuka ga haka me kenan kusufi na rana ko na wata fad'u Allah ku roki wa Kabiru ku yi kabbara wa sallu ku yi sallah wa tasaddaqu ku bar sadaka kenan masifa ce ta masifa ce take faruwa irin waɗannan abubuwa su faru ko zunubi ko kaza ko kaza ko kaza inda ke wani sahihi kuma falihi ne sun maƙal sai na manzo Allah ya ci gaba cewa ya ummata Muhammadu ya ku al'ummar annan Muhammad wallahi ma min ahadin aghyara min Allah ina rantsewa da Allah babu wani babu wani guda da ya kai Allah da ya kai Allah kishi babu wani wanda ya kai Allah kishi Allah ta'ala yana kishin an yi zina abduhu a ce bawansa ya jayi zina Allah yana kishin haka baya san haka a ce bawansa ya je ya aikata zina wala auta zina amatu ko bai shi ta yake zina babu wani da yake Allah ta'ala kishi yace ya ummata muhammadin ya ku al'ummar muhammad wallahi lau ta'ala ma'ala ce ina rantsewa da Allah inda kun san abin da na sani la dhahiktum qalila wallahi da kun yi dariya kaɗan. ba mutum ya kyakyace da dariya ya ɗauki kafa ya dora kan ɗaya ba ya sake kyakyacewa a sake tafawa ba ce wallahi da kun yi dariya kaɗan wala ba kai ka kasira ce wallahi da kun yi kuka da yawan gaske haka annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya faɗa a wannan hudu ba ta kisfewa rana da aka samu mun faɗa abin yana da darasa sosai da sosai sai dai kullum mu sani ilimi shi ke juya mutane haka kawai mutum ya rasu rana ta yi kaddara an yi sufi sai a lissafa cikin ayyayi usufi ko ranar da aka yi shi ma an yi usufi kamar yadda bayani suka gabata wannan baya cikin ƙa'ida ta musulunci annabi sallama da dan shi ya rasu aka faɗa ka take tashi ya tsawatar akan haka qala rahimahullah wa hiya sunnatun ita salatu kusuf sunna ce fi haqqi kulli mukallafin a hakkin akan duk wanda yake mukallaf idan aka ce al mukallaf huwa al baligh al aqil shine duk wanda yake balis ya balaga al'aqil kuma yana da hankali duk wanda yake ya balaga yana da hankali wannan sallar kusufa rana ta hau ko kisbi wata mun sha maimaitawa alama kuma na cewar mutum ya balaga ko zai cika shekara ko sha biyar ko sha takwas kuma yadda malamai suka kara juna sani ko kuma tsirar gashin mara mai kaushi ko kuma ganin jinin al'ada idan mace ce kenan ko kuma bayyana ciki idan mace ce kenan duk wannan ɗaya kowane ɗaya daga cikin su ko yin mafarki ya ta gama ni ko ya gama ni ko ma haka kawai ni ya fita kowane ɗaya daga cikinsu yana alamta cewar mutum ya balaga kenan to duk wanda ya samu wannan hukunce hukuncen shari'a sun hau kansa ba magana ya yi aure ko bai aure ba ko ta yi aure ko ba ta aure ba ko ta yi aure ne ta fito ko tana ciki duk ba ba abin da ya shata shari'a akan wannan qala rahimullah fi haqqi kulli mukallafin akan duk wanda yake mukallaf zakara namiji ne a kunsa ko mace wa yusabu iqawha fil masjid an so kuma ayi ita sallar kusuf a masallaci wal jam'u laha an so kuma a taru ayi ta a yi ta a masallaci ko a masallaci ba kowa yi gaban kansa ba a an so a taru a yi ta cikin jami'i wa waqtuha lokacin ta min hillin nafira tun daga lokacin da nafira ta halatta wani lokaci kenan lokacin da ranar ta huto ta daga eh eh a da zarar rana ta daga a idan muka ga ta yi ta yi tsawon bashi haka ta daga da ta bar wannan gurbin da ta hudo don tsirara tana daidai wannan ba a sallah tunda a lokacin shekaru suke abin nan to ba a sallah a wannan lokacin to lokacin da rana ta daga kaga wannan jin ya bace kenan ta yi eh, girman sandan bashi to wannan lokacin lokacin sallar nafila ya shiga ko lokacin kewa ta yi shi da an fi son mutum ya yi ta a daidai lokacin ta na abu haɗin tun daga wannan lokacin lizzawal a zuwa lokacin da rana za ta zawali kun ga wannan zarfin zama ɗin gaba ɗayan shi lokaci ne da ya halitta a nafila kuna jina da kyau ko ɗaya kenan sai kuma lokaci ne daga zawali zuwa sallar la'asar shi ma lokaci ne da ya halitta a nafila saboda haka idan bayan sallar azhar ne ana fito sallar azhar sai a gara ta dishe gaba ɗaya kawai sai ga taurari ka ga hasken rana ma gaba ɗaya ya tafi kenan kun da ke ko kuma a ma ga kaso mai tsoka na hasken ranar ya riga ya tafi duhu ya fara shiga kenan sai a yi wannan sallar da malam yake lissaf. to in ba ba'dal asr ne fa eh za a jinkirta zuwa dare yi to kuma an kira shi ya babu rana dama za ce sai ta fada ya babu kenan sai wasu malamai suka ce wannan tana cikin zawatul asbab sallah ce mai sababi sababin ne ya sa aka yi ta kamar sallar jana'iza ai bayan sallar la'asar mutum ya rasu za a kai shi za a yi sallah kun gane wannan da kyau kawai ba za a yi sallah bane idan ya zama abin nan rana tana dab da faɗo amma ana sallar jana'iza bayan sallar la'asar saboda zatul asbab ne inda bai mutu bai da ba yi sallar ba kira ranar inda ba ta kusufi ba da ba yi ba wannan shine lokacin da ake ta qala rahimahullah wa sifatuha rak'atan fi kulli rak'atin ruku'an bi ghairi adhan wa la iqama wa yaqra fi qiyam al-awwal min ar-rak'ati al-ula ba'da fatihati al-baqara وفي القيام الثاني بعد الفاتحة آل إمران وفي القيام الأول من الركعة الثانية بعد الفاتحة النساء وفي القيام الثاني بعد الفاتحة المائدة ولا كان نعم نعم قال رحمه الله <laughs> ما لها لا ما أعرف إن شاء الله wa sifatuha sifar yadda ake yin ta raka'atan rakoyi biyu ake yi faɗi wannan dama mu kwanta ba rakoyi biyu ake yi fi kulli raka'atin a kowace raka'a daya ruku'an ana ruku'i biyu ne mun karanta da su hadisi ko a raka'a daya ana ruku'i biyu ita kadai ce sallar da ake mata ruku'i biyu kenan da gairi azani ana yi ba tare da kiran sallah ba wala iqama ba tare da iqama bi ghairi azan azan da muke azan kira sallah na alfabu makhsusa kamar da aka ambata amma ya halatta a ce abinda ake ce shine as-salatu jami'a qala rahimullah wala iqama ba tare da iqama ba kenan da zarar an taru an taru sai liman ya huce gaba sai ya kabbara Allahu akbar wa ya ƙara fil qiyamil awal sai ya karanta a tsaye shi ta farko tun da an ce ruku'i biyu ne kaga ana tsaye an yi karatu za a yi ruku'i kullun in aka yi ruku'i sai a taso maimakon a tafi sujada sai a jima a tsaye za mu zo mu magana mai za a karanta sai a sake koma ruku'i na nawa na biyu in aka kai ruku'i na biyu sai a sake taso daga nan kuma sai a je zuwa sujada قال رحمه الله ويقرأ في القيام الأول shi liman zai karanta ko shi masallacin zai karanta a tsawon shi ta farko min raka'atul ula a raka a farko ba'da al-fatiha bayan ya kammala fatiha zai karanta al-baqara suratul baqara wannan shi ko yana zuwa farsun alal qawmil kafirin sai ya ruku'i idan ya ruku'i zai jima a ruku'i mai hakikanin jimawa wanda yake zai yi kusa da tsayar da yi in ban ci da ke eh? tasbihi ake yi mala rana mata yi kusufi hasken ta gaba ɗaya ya tafi har an fara ganin taurari ga wannan ba magana ya ko ya rufa ko za ga shi sun an yi shiru kun gano wannan da ke ko sai malamai suka ce sai dai idan yin zamana za a ji jiki sosai sai dai liman da ya san gwargwarin dai amma dai za a jima sosai a rukuni da idan aka yi rukun aka yi sai a taso qala rahimahullahu fil qiyam athani a tsaiwa tsaiwa na biyu bayan yaushe kenan bayan yayi ya garanta fatiha ya karanta bakara yayi rukuni ya jima'a rukuni juma'a da ta tasan ma bakara din tunda bakara izufi biyar ce ba kaɗan haka in ya jima'a da abin da ya kai izufi hudu ko izufi uku misali ina ba ta mun gane wannan kyau sannan sai ya taso ya tsaya a tsaye qala rahimahullahu fil qiyam misani a tsaye na biyu ba'da al-fatiha bayan ya kammala fatiha kenan ya tsaya tsaya ta biyu sake karanta fatiha in ya kammala fatiha ala imran sai kuma ya karanta suratu ali imran kun gane ku haka zai ta karanta ta haka zai ta karanta ta haka ya ayyuhal ladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun sai sai ya koma rukuyi na nauke na na biyu a wannan rukuyi na biyu zai tsaye wadda za ta kusa karatun suratu ali imran a wannan rukuyi zai jima a rukuyi jima wadda za ta tasan ma a ce mutum ya faro daga ita ya kusa na rubirra musai lanta rubirra ai bai kai ma rabi ba aiko eh? wai zai kusa abin nan kagan ya tashi ma izifi ɗaya da abin nan haka in ya kammala wannan ali imran ya taso ya je ya jima a rukuni sai ya taso in ya taso in ya dan tsaya tsaye sai kuma ya wuce zuwa ina sujjada sai ya yi sujjada sujjada guda biyu kamar yadda aka saba yin sujjada aka san su da yanzu an kammala raka'a ta ɗaya kenan qala rahimahullah wa fil qiyam al awwal a tsayawan shi na farko min raka'atu thaniya daga cikin raka'a ta biyu tunda yanzu mun ji raka'a ta biyu a raka'a ta biyu kuma yanzu muke da shi ne tsawon shi na farko babul fatiha ti bayan ya karanta fatiha an-nisaa sai ku cike wurin an samu tsallake ne an-nisaa sai ya karanta suratul nisa bayan ya kammala fatiha a tsawon nan kenan na farko a raka'a ta biyu sai ka ci shi ne tsewa na uku kenan ko sai ya karanta nisa bayan ya kawo ramatu fati haka nan zai dinga yi har zuwa ya shiftu na kulin da fito kun fil kalala in mun halaka lisa da wani kawai uktun fala ha nisfu wa yufa illam kullu hawa da hadi zuwa yubayyinu Allahu lakum an tadullu wallahu bi kulli shay'in alim sai rukui idan ya rukui zai jima a rukuin jima wanda za ta tasan ba karanta suratul nisa'i eh, daga nan sai ya sake tasowa wa filki qiyamis sani a tsayawa na biyu ba'd fatiha tsayawa na biyu a raka ta nan ta biyu bayan ya karanta fatiha al-ma'ida sai karanta suratul ma'ida كما يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما حد أدي زوا لله ما في السماوات وما في الأرض ana fata mun gane wannan da ke ku idan ya kammala wannan ya taso sai ya rukuyi rukuyin da zai tasan ma karanta suratul ma'ida din idan ya kammala wannan sai ya rike sai ya je zuwa rukuyi in ya kammala sai ya je zuwa sujada in ya kammala sujada kenan sai ya jiyo yayi hudu ba kun gane ko in ya jiyo da idan rana ta ta ta abin nan rana ta fito kuma shikenan an kuma rana bata fito ba sai a ci gaba da istighfari da salata na da addu'o'i shin zai ci gaba da karawa ƙara rakoyin har zuwa yi an'am yayi araf anfal tauba yunus hud kun bai ji wani malami suka ce a zai tsaya iya nan ne shi kenan sai a ci gaba kuma da ayyuka da na ibada istighfari da ne tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki kenan ba ganga za a dauka ɗin kwali ana shiga gari ana aibanta Allah subhanahu ta'ala wai ana saba mashi kuma ana da yayi wa mutane bala'in da ake ciki wai da sunan zikiri wannan sinar ru ana ta hayaniya maza da mata la ilaha illallah haba man eh? haba wani ya dauko ruwa wani ya dauko ganga wani ya dauko jarka a ci haka za a kuma gashi a cikin littafi tun daga kawai dufa da ake nisa sannoni da suke sunnoni akwai salatul kusufi shams to amma ga rana za ta yi sai mutane ga ga kamar ina karatun da suka yi sai zama da kai ka ce kawai ana yin karatu da ba da ya aiki da shi ba a ana shi ne don neman lada za a karatu ne a samu lada ko mutum zai je har shi in wata magana ta taso ba zai aiki da abin da zai karanta ba in ba haka ba gashi na a cikin izziya ga kuma abin da aka ce a yi sai ga kuma abin da mutane suke yi daban Allah ta'ala ya sauke Allah ya ya halatta idan an san rana za ta yi kusufi a fada wasu malamai suka ce bai halatta ba domin hikimar ubangiji subhanahu wataala ya yaka ne ya khawifa ibada dan ya tsoratar da bayinsa wa ma nursul bil ayati illa takhwifa ba kuma yasa muke aiko da ayoyi ba sai don tsoratarwa idan ka faɗa wa mutane cewar gobe za a yi kusufi a Nijar da Najeriya da kamar da Chadi da wasu sassa duniya kenan wannan tsoron da aka so su jika janye masa shi kun gane ko balle kuma har a dauki abin ma wani abin bude ido a je a ce ana kallo ga wata ta saya na ba haka ake yi eh eh mana ya dangana ga ilimin mutum na manazil kamar manazil kamar da abin nan to wani shine abin da ya shafi kusufu shams قال رحمه الله وصلاة خسوف القمر سنة وصفتها كسائر النوافل ركعتان بركوع واحد وقيام واحد والقراءة فيهما جهرا ولا يجمع لها ta قال رحمه الله وصلاة gaba ɗaya hasken shi ya tafi ko kuma kaso mai tsoka na hasken ya يابتشي yin sallah akan haka sunna ma ce sunna ce wa sifatuha sifatta ka sa'ir nawafil kamar sauran nafil fili ne raka'ata ne ruku'i biyu ake yi abin da raka'o'i biyu ake bi ruku'in wahidin da ruku'i ɗaya. wa qiyamul wahidin da tsawa daya ba irin salatu kusub shamsu ba kenan ko wal qiraatu fihi ma tahara karatu a cikin su mala yace fihi ba cikin su cikin rako'in biyu ko kuma cikin kusub shamsu da kusubu qamar kun shiru قال رحمه الله والقراءة فيما جهر ينقرأت أتشكين سورة قوين بدادم أنا يني أبيني ولا يجمع لها باء جمعي na khusufil qamar kenan malam yace ba a jami'i amma na khusufil shams ko na khusufil shams ana jami'i wannan wani abu ne da malamai suka kara ma juna sani saboda manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gaba yace inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah la yankhasifani min ayati ahadin wa la li hayati fa idza ra'aytum dhalika fadu Allah wa wa sallu ku yi sallah kuma sai ya hada hukuncin da wata da rana sai ce ku yi sallah kun bayyanci wannan da kyau ko kaga wannan na rana an tabbatar da sallah na wata an tabbatar da sallah bambancin su shine na rana ana jam'i na wata ba a jam'i kowa da sai dai yi sallar shi shi kadai ina ba ta kuma ci wannan da ke na bai yi a da ya ce shi wata na shi faru ne a zamanin manzo sallallahu alaihi ba gaskiya sai ya faru ba a iya sanya na san ya faru ba ina fata mun kun fahimci tambayar su kun fahimci amsata nan karatu a sallar kusufi na wata ba matsala jahara ake yi saboda suna cikin lafilin dare a sallar kusufi shamsfa jiharan ne ko ba jiharan ba ne wani jina da ke ko wasu ka ce jiharan ne kamar na na aisha radiyallahu anha ta ce jaharar A ruwayar abdullahi bin abbas ya ce ya karanta abin da ike ya ta saba suratul baqara tsayuwar na nan sulama yi abin da ya karanta ya ta sama suratul baqara anan ya bayyana ne ko ya asirta eh ya asirta dan da bayyana da abdullahi bin abbas ya ce ya karanta sai ya karanta baqara amma saboda yadda ya san karanta qur'ani sai wanda yi a irin wannan tsewa to tsewa ce da a karatun manzo Allah abin da zai karanta shine suratul baqara kun gane ko sai malamai suke cewa to shin kusufu su din ya faru sau ɗaya ne ko sau biyu ruwaya dai mai karfi ingantacce shine ya faru sau ɗaya to ya za a hada hadisan sai suka ce ruwayar na na aisha bata cika da ruwayar abdullahi ibn abbas ba ta kan shi abdullahi ibn abbas ta kan yana sahun ne ba na farko ba yana nisa sai haka bai ji karatun ba ita ko na aisha tsakaninta da annabi sallallahu yana ɗauko kafa ne daga ɗakin ta shiga cikin masallaci ina fata daga ɗakin ta zuwa cikin masallaci ɗan taƙi ne kaɗan kawai haka saboda haka kenan shi yana cikin masallaci ita tana daki karatun yana zuwa mata kai tsayi. shi sai za ta iya cewa ga abin da ya karanta ya karanta a boye ko ya karanta a asirce shi kuma abu da ya ɗan abbas takan yi samu sahun farko sahun na biyu ya dai samu jami'i yana nesa da ji abin ake karantawa ba amma da ya la'akari da tsawon ya kai a ce an karanta suratul baqara yanda mun ji salatu kusufu shams raka a matsayin ka na liman sai mutum ya faro a hankali aya ɗaya aya biyu aya ɗaya aya biyu har ya zo ƙarshen ma'ida ya haddace su ko ba kake ba man bello yawa eh sai ya haddace su ya rubuta hudu ba sai ya ajiye ta jaddada tun da ranar da za a kusu bishan su din da ta zo dama a shirye yake ba kuma sai ranar ta zo da ta ce ya za a yi ba eh tabarin a sai a wani a shiga wannan shi na wace ce idan ta warware ya ce idan rana ta warware za a ci gaba ne eh za a ci gabar sallah a karasa kenan sai a rage yi tsawon surori din ina laifi ko da walwali da su yake sai da kuɗi ina ba ta mun ga na eh za a iya yi a masallacin juma'a za a iya yi a masallacin unguwanni kun gane ko za a yi a masallacin juma'a za a yi a masallacin unguwanni kenan ba dalaili za a dauko a karanta ba a dauko a shafa ba wannan za a yi ba a haba diwani kai kuma ana karanta addini kai kuma kana magana diwani wa alaikum salam eh eh mutum zai iya tsayawa gida kuma wallahi alam cewar na watan ma ba za a yi jam'i ba abu ne da ke bukatar dalili ta yana yake bukatar dalili da na salama ya riga ya hada so ce idan kaza ya faru ku yi zuwa daga mutum in an yi jami'i din ba wani abu bane shi tasirin jami'i din zai fi hada kan mutane sama da a ce kowa ya je gida yi wani kafin ya tafi sai ya tsaya majalisa shi tafira musallar salamatu lafiya wannan shine tsari na musulunci musulunci bai karantar a kama titi ana ta iwo, ana ta kiɗe kiɗe ana ta hayaniya wai da sunan zikiri da sunan menene wai rana saki wata wata saki rana rana wane ne rana ta kama wata duk babu shi a musulunci wannan tsohuwar jahiliya ce da maguzanci da aka bar ta shekaru a ruwa shine abin da yake jini yake tabin mutane musamman waɗanda suke nesa da karatu daga taska ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana ba ta mun gane wannan da kyau amma ba ga abin da yake ciki isiya gashi da muke karantawa malam bai ce a dauko dalail ba bai ce a dauko shiriniya ba bai ce a dauko a shafa a karanta ba <laughs> duk ba za ka cewa ka yi sallah kuma ga yadda za a yi sallah sawa'un gara ce sawa'un wata ne to idan ruwa ne fa aka ne ya aka rasa shin mata a an nemi ruwa an rasa an yi shuka ga shuka ta fari ya kuma kai ga shuka ta fito ga ruwan sama ya dauke shin mata ne za su sa kayan maza maza su sa kayan mata a uzbillah ana dan sarkin ruwa halilu mai rigar ruwa halilu mai wannan arnanci ne ba shi da kyau haramun wannan قال azza wa jalla Rabi'a Salatu istisqa takunu li ajli islahi zar أو لشرب حيوان آدمي أو غيره قال رحمه الله وصفتها كسائر النوافل ركعتان يجهر فيهما الكراعة قال رحمه الله كرم منتا لكافي إزياء سنشي المقدمة المقدمة العزية للجماعة الأزهرية muqaddima ce in ku aka ce muqaddima ce gundarin bakin yana zuwa gaba kenan shi yasa kuke ganin khusufin kamar da na kusufu shi duk sama sama malami don wannan shine darasin farko da muka taba samu ba mu same shi a akhbari ba ba mu same shi a ashmari ba a iziya ne yanzu shine karan farko shi yasa kuma tsari na karantarwa sai malam ya kawo shi a takaici kun fahimci wannan da kyau ko da zammar kenan zaman mun je risala za ka ga abu ya ɗara wannan saboda ko shi waɗannan abubuwan an riga an san su za a ƙara a kan abin da yake wannan bai faɗa ba kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau yanzu dai ya isa mu fahimci cewa mu sani abinda musulunci ya karantar in rana ta faru in abu ya faru ga yadda za a yi in wata bai ga yadda za a yi ba gantali za a dinga a cikin gari muna daɗa maimaitawa abin yana tada hankali haka ne in ƙauyuka ne za ga 'yan nan ƙauyen sun tafi nan ƙauyen a kawai dai an samu shaidan kuma ya kaɗa wani gogensa kawai ana wata cashewa ta musamman wasu Allah salamatu lafiya haka na abin da ya shafi roƙon ruwa shin fari ne shin wani abu ne haka za ga mutane haka za gani a karkara wannan gari sun sa sun tafi wannan gari ɗan eh, wannan gari sun zo wannan gari da jarkoki da ganguna ne da waye ana ta kiɗa mata sun sa kayan maza wata kuma ta ɗauko sana'a mijinta in mijinta goro ike sayarwa sai ta ɗauko shi haka in mijinta ɗanyen tumatir ne sai ta ɗauko kwantan in busasshe ne sai ta ɗauko buhu in malami ne kuma sai ta ɗauko allo haka suka wallahi za ga maguna kifa sosai fa mata sun sa kayan maza fa in shadda yake sayarwa sai <coughs> ta ɗauko shadda in kwalli yake sayarwa haka mala wannan ba musulunci ba ne eh ka taba gani sau da me kan gaggawa ne ka ji ko ya ce ya taba gani sau da a yana ka ce ko da ke ba a fara wurin ina ba ta mutunci wannan da kyau wannan ba musulunci ba ne asali haramun da mace ta sa kaya kayan ta shiga ta sa kayan ma ya za a kuma wai da saba ma Allah za a tafi babban shi sai kuma waɗanda ake ganin su kuma malamai ne sai ka san ce a je ɗaure wasu da sauƙin ƙwa'ani misali ko a je a karanta da ra'ayi ko a a karanta a shafa gafa abin da malam ce fa za a yi ba sallah za a yi sallah fa za a yi ba wace ake a raba ƙwa'ani a karanta ba ku yi abin da aka sanya ku tukunna kun bai nan da ke ku idan kuke wannan sai a ji sauran ya halatta ko bai halatta ba tunda har kaji dai gari an ce ya kamata abin na a fitar da kwaruwa cewa za a je kwaruwa haka ke ne yanzu an sana an yi matsaya to ina za a je sai a ce a je wuri ka za a soki qur'ani shi ma ya faɗa? ba shi ma da ya faɗa ba a je a karanta Jala'il. a je a karanta ishiriniya wani kuma a ce a je a karanta a shafa babban littafi na alƙali iran duk waɗannan abubuwan ba su ne asalin abin da shari'a ta karanta ba abin da shari'a ta karanta shine salatul istisqa gashi nan kuma a cikin littafai wa salatul istisqa da sallar shayar da fari da sallar roƙon ruwa Salla ake ta roƙon ruwa ba ihu ake yi ana rawa ana kiɗa ana halilu ya ba su ruwa su sha halilu ɗan sarki ruwa mai rigar ruwa da rawa ruwa mai waya na ruwa wannan arnanci ne da halatta ba asalin tsohuwar muguwar al'adar bahaushe ce shi ne ta shiga jikin mutum ake ta wannan gantan Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala iyayi qala rahimahullah ar-rabi'atu nafila ta hudu wacce take babbace daga cikin nafilfili salatu istisqa ita ce sallar shayar da fari sallar roƙon ruwa nan ce shine talab suqa neman a shayar da mu ruwa domin alhamza da sinu da tawon sun shiga kullum ko istaghfara neman gafara istaghfara Allah astaghfirullah astaghfirullah mana ina neman gafara ina neman gafara kullum ko shine alistisqa neman Allah ta'ala ya shayar da mu ruwa mana neman shayar da fari kenan wannan kuma yana faruwa ne qala rahimahullah ta li ajli islahi zar yana ana yin ta ne dan nema li ajli dan nema islahi zar gyaran shuka an yi shuka shuka ta fito amma kuma ruwan sama ya dauke shuka ta fara kamfa ta fara kofi tun kofin yana daya uku har yanzu mana kadada guda da kyar samu tushe biyu uku ko hudu kaga wannan al'amari ya riga ya tsananta ya fuskar sai a fita domin a je a roƙi wa a roƙi Allah ta'ala Allah ta'ala ya saukar da ruwa ɗaya kenan auni shurbi hayawani adamiyin ko kuma a je a roƙi ruwa domin dabbobi na 'yan adam su sha kun mai wannan da ke inda ake zuwa a sha ruwa inda ake zuwa a ah, dabbobi su sha ruwa babu ruwan ruwan da ake samu na sama ana samun shi gwargwadon abin da shuka zai amfani shuka ne kadai kun gane ko amma inda muke kora awaki da shanu su je su sha ruwa ba ruwan bai tafi kwata-kwata kun fahimci wannan da kyau ko to wannan ma zai sa a yi sallar ruwa nawa kenan biyu ko dai fari da ta samu amfanin gona ko kuma a'a akwai wanda ake samu amma kuma bai wadatu dabbobin da da suke sha ba abu na uku aw gairihi ko ko waninsa gairihi waninsa wani mai kenan wani ruwan sama din tunda duk kaga wadannan ana samu su ne ta ruwan sama sai malamai suka ce aw gairihi ko kuma a'a su ba ruwan sama bane akwai wani tafki ne da yake malalowa ƙorama ce take malalowa sai a zo a samu ruwan da shi ake noman rani da shi dabbobi suke sha ina fata mun gane wannan da ke ko to an sare wannan karan za a samu kwana ɗaya kwana biyu duk shirye-shirye ya an gama shiri ba bana ba a samu hakan ba ko madatsarwa ne ba a sako ruwan ba su ma can bai ishe su ba balle su sako shi ko kuma a kawai da muke ganin shi yana kullewa shekara aru-aru ba na ba mu gani ba kwata-kwata kuma ta wannan irin ta nan da ake samun ruwan da ake sha ta nan ake samun ruwan da ake noma rani ko noma ta nan ake samun ruwan da dabbobi suke sha har ke na wannan ba ruwan sama ba ne ina ga ta mu gane ba ruwa ne da ke sakwa daga sama ruwa ne da ke biyo rafi ko fadama haka to duk wannan shi ma in ya katse aka rasa sai a fita a yi sallar istisqa ma'ana wani shi ma yana cikin abu da ke sawa a fita yi du'a wa istisqa ko salatu istisqa ƙarar himmula wa sifatuha sifr annan sallar kasair an ne kamar sauran fili ne raka'ata rak'ati biyu ake yi yujharu fi ma bil qira'a ana ana bayyana da karatu ne a cikin su kuma mahaɗar. shine ya zama wurin sallar idi inda ake fita a sallar idi nan ne mahaɗar da za a je a haɗu a yi sallah ba tare da ikama ba ba tare da kiran sallah ba Na za a haɗu sai liman ya huce gaba ya ba da sallah Yana fata mun fahimci wannan da kyau in ya ba da sallah kuma sai a ta roƙon Allah ta'ala ruwa Allah ta'ala ya saukar da ruwa Allah ta'ala ya bamu uwa mu sha Allah ta'ala ya kawo shi ya bamu da mana mai albarka haka za a roki Allah subhanahu wataala irin wannan fitar ana fita ne da kankan da kai duk da fita zuwa sallar idi ba fita ce ta jiji da kai ba amma dai fita ce ta bayyana sha'ira ta musulunci kun gane ko wannan fitar ba ana kura a daka ba ne ba fita ce irin ta sallar idi ba da ake kura a daka a ana mutum da yana sa kari da yake suna nuna tawalinsa ba kuma zai sa ya gafin kaya bane fa ko kuma ya ɗauko riga nan ya za mata ya tofar da majina nan ya tofar da raguwar ruwan goro ina fata mun fahimci wani amma dai ba kora a ɗauka ba kuma a kuma ba sannan duk wani wanda ya san ana ana ana bin sa wani abu ba bin sa ba shi ba bin shi mafali ya zalunci wani ya zalunci wani duk ya mayar a yi tuba a jifari a roƙi Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya shayar da mu ruwa ina ba ta mun gane wannan da ke ko salatul istisqa ita ce asali haka nan kuma ana yi akan mumbari liman yana yi akan mumbari ko yana yana huduba ran ya hudu ba, sai ya roki Allah ta'ala da awon istisqa a wannan ya halatta liman ya daga hannunsa yana kan mumbari yana addu'a ya halatta ya daga hannunsa ya roki Allah ta'ala amma in banda roƙon in banda roƙon ruwa ma'ana roƙon Allah ta'ala ya saukar da ruwa in banda wannan ba liman a duk addu'o'i da yake yi a kan bari na ranar juma'a ba a ɗaka ina fata mun gane wannan da ke ko a duk addu'o'i da yake yi ranar a kan mambari ba a ɗaga hannu in banda da ya sista ni ya halatta ya ɗaga hannu kuma ɗaga hannu ya halatta ya ɗaga sosai har ma in za a ga abin na hasken hamata shi ne haka ne sosai ya ɗaga sosai da sosai ana buƙatar ƙanƙan da kai da jifari domin ubangiji subhanahu ta'ala ya shayar da bayan sa ruwa ya Allah ta'ala ka shayar da mu mai amfani Allah ka shayar da mu ruwa mai amfani kun fahimci wannan da ke idan aka ce gobe za a fita salatul istisqa sai ya zama na yau an kwana da ruwa an kwana ana ruwan sama ya magana gobe babu ita kun fahimci wannan da ke ko kuma wannan <laughs> wannan sha'ira tana cikin sha'ir na musulunci wanda yake a rayar da su wannan jina da ke ko a raya da irin waɗannan shahidin na musulunci na sallar ƙwarwa da sauransu Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya bamu damana mai albarka ya sanya wa ya sanya wa albarka ya bamu damana mai albarka waɗanda ambaliyar ruwa kuma ta rutsa da su ubangiji subhanahu ta'ala shi yayi musu musulman da suka rasu Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahmishin su kuma ba a ba a ba a rago ko sai kasalalle ake cewa damuna dai ta riga ta fara masu shiri sun yi shiri a tsarin musulunci ba abin da babu wani abu mai suna bara da musulunci yake da shi babu mai saman kanshi babu bara babu shi tsoron daga kasuwa akwai kasuwannin kawai da suke ce sati-sati akwai kasuwannin birni mutum da ƙarfinsa ya tashi ya je nema damuna ce damuna gata damuna dama na yi dama na samu kun gane ko saboda haka damuna muna roƙo Allah ta'ala ya bamu damuna mai albarka mutum ya zage ya yi noma ya noma masara ya noma dawa ya noma shinkafa ya noma kokono ya noma albasa ya nuna noma abin da zai ci ce da iyalan tsuntsaye su ci su samu ya samu lada dabbobi su ci ya samu lada amma kada ya zama da kullun shi barema yake kullun kodogo yake tafiya yau kodogo gobe kodogo sai haka damuna gaba ɗaya. ya kare kuma ga zan kodo kodo abin da ya samu ya shi zai kashe gobe ma ai za a samu jiwu ma za a samu sai zama na kaka lokacin da kowa ki shigo mai da albasa kowa ki shigo mai da amfanin gona shigo zai dai zuru zuru da ido Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ba da mana mai albarka ya sanya wa rayuwar mu albarka kuma ya tsare al'ummar musulmi daga dukkan waɗannan fitintunu kuma ya tabbatar da mu a tsarin musulunci wurin gabatar dukkanin ibadu dan tsari na musulunci shine mafi kyawun tsari ina fata mun gane wannan da kyau kuma karatu ba wani abu ne karatu ba sai aiki da shi ya halatta a Allah ta'ala kwalwa ya halatta a shi akan na juma ya halatta a ayi a yi salatu suka kamar da ka ambata amma irin hali da ake shiga na ihu da gantali da sunan zikiri da ihu da saba ma Allah da kiran sunan manzo sallallahu a yanayin da bai dace ba kuma a cewa ana yin wannan ne domin Allah iyaye abin da musulmai suka samu kansa al'umma suka samu kansa a ciki na wata ko na rana ko na rashin ruwa wannan kaga saban Allah ne kuma wani nadaba Allah ta'ala shi yayi mana Allah ta'ala hi sauke subhanakallahu bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yake cewa ya halatta ina kammala roƙon ruwa a yanka wani abu babu shi a musulunci babu magana in an kammala roƙon ruwa a yanka wani abu kuna jina da ke ko ba ku tambaye da juya riga ba abinda alhaji yake sa wa biyu ne kun lura yana ɗaura zani a ƙasa yana yafa wani a sama na ƙasar sunan shi izar na sama sunan shi rida a zamanin manzo sallama haka ake shiga haka ran sallama yake shiga kuna ji na da kyau ko to da ran sallama ya idar da hudu ba lebacin da ya sa hannu dama sai ya dawo da shi hagu wanda ya sa a hannu hagu sai ya dawo da shi hannun da matafa'ulan ma'ana da fatan Allah ta'ala ya canza mana halin da aka shiga na rashin ruwa Allah ta'ala ya canza mana shi da hali na ruwa ba wai rigar mutum zai cire ta ya sanya ta a bai ba ne kuna ji na da kyau ko ba wai mutum zai sa riga a bayyane bai ta masallaci ne an yi da sallah ya juya ta ko kuma ya tafi da ita a daidai an yi da sallah ya juya ta ba haka ake ake nufi shi abin da waɗannan bayan Allah mutum na farko ya ce mana shi ya taɓa gani abin da ya gani shine kabari za a fita ne sai a ji a samu inda kabari yake na wani babban mutum wani salihi wani waye a ce sai a kewaya shi a kewaya shi a kewaya shi idan aka kewaya shi aka kewaya shi aka kewaya shi sai a yi sallah a wurin sai a sai a yi ruwa a wurin sai kuma a tafi wani kabarin wannan haramun da kafirci ne zalla in gara ne mun zuzutun kafirci in ka samu wannan ka kammala kafiri a mai tawafi kabari a mai tawafi abu na farko kenan sannan a sallace shi biyu kenan sannan a yi roƙo a wuri kamar ce a roƙe shi ko a roƙe Allah ba shi da wani haramun kuma wanda wannan ne kuma za a nemi za a roƙi Allah ta'ala kowa shi kuma wancan ya ce ya ga matan malami ta ɗauki buzu ba tun makaɗi ta ɗauki ganga a je a samu manyan babbar ɗorawa sai a kewaye ta a mata ɗawafi a mata ɗawafi a mata ɗawafi sai a sake zuwa a samu wata babbar bishiyar a mata dawafi a mata dafi wani ya abu za wannan bishiyoyi a tsofaffin aƙidu a gasu ba arnanci ne akwai canfe-canfe sosai da sosai akan waɗannan abubuwa da wannan ba shi da kyau haram ne kuma wanda yake cewa kuma wai idan an ga idan sun ga maza kuma mata sai kuma su yi can sai su bi maza sun bi bishiyoyi sun bi ka tsohuwar al'ada ce fa akwai maguzanci a wurin da ake cewa halilu ana nufin ko ne mana khidir kun ko wanda yake hidir in ba ku manta ba yana gefen teku ne lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je sami shi wanda da abdu min ibadina na wa rahmatun min indina wa yake yaduna ilma kun ga ne kenan ya ba su kadan a wanda suke da aƙidar annabi khidir yana na har yanzu da annabi khidir da annabi ilyas eh har maulidi suna zuwa zo <laughs> wani arnabtu kuma shi ne muhammadu al amini shankidi ya ce a annabi khidir yana raye ba bai taba zuwa wurin manzo Allah yayin baya ba eh dan da ya zo da arnabtu wani ya nuna kenan baya da yi don duk wani annabi Allah ta'ala ya rike alkawari da shi na in turo manzon Allah sallama zai shiga cikin jama'a yace ya yadda qala aqarartum wa akhadtum ala zalikum isri qalu aqarna qala fashhadu an kunna shahidin in bai ci wannan da kyau ko to malam jahiliya ce jahiliya jahiliya ce ake ciki dole a tashi fa malamai wallahi faɗa ka ga al'umma a jahilcin da yawan mutane ka tutu dole a tashi a yayi musu shi Allah ta'ala ya yayi mana ya tabbatar da mu a tabarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik